Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 28 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa cibiyar binciken aikin gona ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da wani sabon shiri na inganta aikin noma a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin ko kun shiryawa na bana yayin da damuna ke gabatowa? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Tujama barkan barkanku da wuni. kwamandan sojan amurka da ke iraq ya ce mai yiwa ne sojojin nasu ne suka taka wata rawa a cikin farmakin jiragen sama wanda aka kai wanda kuma ta ya kashe mutane fararen hula sun fi ɗari a ranar 17 ga watan nan da muke ciki na maris shi wannan kwamandan mai suna lieutenant general stephen townsend wanda ke jagorancin yakin kawancen ƙasashe da suke yi da isis a can iraq da syria ya ga manema labarai daga can bagadaza ta waitar cewa tun da lalle su ne suka kai farmaki a yankin da abin ya faru mai yiwuwa ne su ne suka kashe wayannan mutane thompson ya ce hukumomin sojojin iraki din sun tabbata kungiyar daesh ce ta tara ɗimbin mutane a inda abin ya faru watakila ko domin su sa wato su mayakan kasashen kawancin su auka cikin wani tarko ko kuma su yi amfani da mutanen a matsayin wata garkuwa A halin yanzu kuma ita kungiyar ta ISIS ta fito da wani sabon faifayen bidiyo a ciki tare da barazanar ragargaza ƙasar Iran. Wannan bidiyon mai tsawon mintoci 36 musamman ya auna 'yan mazahabar Sunni ne na Iran waɗanda mayakan ISIS ke zargi da cewa suna tursasa musu. Sai dai kuma wasu masu nazarin waɗannan abubuwan sun ce wannan bidiyon, wanda aka sako shi jiya Litinin da maraice, yana ƙoƙarin nuna cewa ƙungiyar ta ISIS, wacce ta yi rauni sosai, tana son ta nuna kamar har yanzu tana da ƙarfi ne. Iran dai tana da hannu sosai a ƙoƙarin da ƙasashe ke yi a Iraq da Siriya wajen tursasawa 'yan ISIS da ke ƙasashen. To Majalisar Ɗinkin Duniya kuma yanzu ta fara tattaunawa kan yadda za a haramta wa ƙasashe mallakar makaman nukiliya. To amma ƙasashen da dama suna da makaman sun ce su ba su yarda da wannan matakin ba. Masu goyon bayan haramta mallakar irin waɗannan makaman na ƙare dangi suna ganin cewa suna zaman barazana ga zaman lafiyar ita kanta duniyar kuma suna da mummunan aibi idan aka kai ga yin amfani da su kan bil'adama. Ƙasashen duniya da fiye da ashirin ne suka goyi bayan a ɗauki matakin haramta makaman. to amma jiya litinin amurka da birtaniya da faransa da kasashe kamar ashirin da suke da waɗannan makamai din sun haɗa kai wajen nuna adawa da shi matakin su ma kasashen china da rasha sun nuna rashin goyon bayan su ga matakin ko da yake ba sa ma cikin tattauna ta yanzu da ake da majalisar ɗinkin duniya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A halin yanzu kuma rahotanni daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun ce mai yiwuwa ne wasu gawawwaki biyu da aka gano a ƙasar na wasu jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ne da suka ɓace. Wani kakakin gwamnatin Kongo ɗin, Lambert Mende, ya gaya wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa gawarwakin na turawa jar fata ne waɗanda suka haɗa da mace da namiji da aka gano su a lardin kasai ya ce ana kyautata zaton gawarwakin na michael sharp ne da zaida catalan waɗanda suka salwance a ranar 12 ga watan nan na maris a lokacin da suke gudanar da bincike kan taka haƙƙin bil'adama da aka ce ana yi a ƙasar gawa ta uku da aka gano ana jan ta direban su ce to a ƙashe kwamitin tara asirai na majalisar dokokin amurka kuma ya soke duk wani taro da ya shirya a cikin makonnin a daidai lokacin da shugaban kwamitin david nunes yake ci gaba da yin fatali da kiran da ake ta yi mishi na ga kowane bangare cewa sai ya sauka daga kujerarsa kuma ya tsama hannunsa ma daga binciken da ake yi kan batun katsalandan din da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 komai a garin da na siyasa ne kuma kana jin mutane suna ta yanke faɗi akan abubuwa amma daidai siyasa ce ya cewa shi nunes a lokacin da yake mai da martani ga kalamin da takwaransa na jam'iyyar democrats da suke kan wannan kwamitin tare wato adam schiff ya yi inda yake neman shi da ya sauka daga kujerar tashi ta shugabancin kwamitin nasu da dai wannan takaddama ta biyo ne bayan da nunes ya gana da wasu kusoshin gwamnatin amurka a fadar white house ta shugaban amurka din yi musu bayani game da abin da ake ciki tun ma kafin yau 'yan kwamitin nashi bayanin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa a kan aikin gona, wato International Institute of Agriculture da Turanci, tare da haɗin gwiwar wasu cibiyoyin ƙasa da ƙasa, sun ƙaddamar da wani sabon shiri a Najeriya na farfaɗo da ayyukan gona a ƙasar. Ta hakan kuma, matasa za su samu ayyukan yi. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya turo mana. cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa kan aikin gona a ƙasashe masu zafi wato international institute for tropical agriculture ta kaddamar a nan abuja zai mai da hankali ne a wajen kambaba noman shinkafa dawa da rogo shirin wanda bankin raya afirka ke samar da kudaden gudanar da shi kazalika cibiyoyin ƙasa da ƙasa irin na bincike kan tsirrai a ƙasashe masu zafi da cibiyar bunƙasa noman shinkafa a afirka wato africa rice da ma ma'aikatar noma ta najeriya ke marawa baya na da zumar jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya wato samar da abinci da kuma kuma samar da aikin ya ɗaya bangaren. Injiniya Haruna Akwashi ke na zaman coordinator shirin a Najeriya. Ataswan has a special program for building the capacity of youth in agribusiness. Shirin bunƙasa tare da farfaɗo da aikin gona uh, mai take a tasa uh, uh, wato tsari ne na musamman don horas da matasa kan aikin gona. Karkashin wannan shiri ana gina cibiyoyi uku da za su horas da matasa dubu ɗari uku akan aikin gona. Irin wannan cibiya ne ma aka kaddamar a yau ɗin nan. Wannan ne ma shiri na farko da aka taɓa kaddamarwa a nan Najeriya bisa tsarin shiya-shiya tarayya don tunkarar kalubalen aikin gona gadan-gadan. Daraktan Bankin Raya Afirka a Najeriya, Mr. Edimafa, ya ce suma suna marawa wannan shiri baya. The African Development Bank support to Goyon bayan da Bankin Raya Afirka ke baiwa sashen aikin gona a Najeriya ya yi daidai da tsarin gwamnatin Najeriya na inganta aikin gona. Kimanin dalar Amurka miliyan 150 ne muke sa ran kashewa a Adani Omo, Bidda Badegi, Kebbi Sokoto da kuma Kano da Jigawa. Da Badegi, To ko fuska masana ke kallon wannan hoɓɓasa? Injiniya Dr. Hussaini Hassan kwararre ne kan sha'anin aikin gona a Najeriya. Shi wannan shiri yana yana da muhimmanci farai da gaske domin na farko za a ba da horo wa irin waɗannan matasan to kaga kuma duk wanda aka hore shi na ɗaya zai fara a akan aikin da zai yi na biyu shine zai ba matasa ko kuma waɗanda za su ci gajiyan wannan aiki aiki ta hanyar ba su bashi domin su bunƙasa aikin wannan gonar nasu kuma na uku shine idan an yi hakan to a ƙashin gaskiya abinci zai yawaita a ƙasan farashin su abinci kuma idan ya yawaita yake zai zai sauko ƙasa domin waɗanda ba su yi noman ba ba su gajiyarsa kuma yawan abincin zai sa har ya kai da sayar da shi a kasashen waje kuma zai bunkasa tattalin arziki na ƙasar nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Eh, gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan kawai ku kama noma daidai A gaida Hassan mai Maina kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shinkokun shiryawa damuna bana yayin da damuna ke ƙara gabatowa, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Yau ƙasar Hausa. na kowa yana kira na garin manoma garin manoma garin manoma na fi san garin manoma kalli tambarin arewa bella sake dan manoma na tashi yau da aiki manoma na yau mafarki manoma a kama aiki rago bai zama sadauki ma'auni ka taka birki ka tsaya a baki baki dandalin manoma ba nisan kiran ma'auna yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Katsina. Eh, kuna magana da Ibrahim Sani Kafir. tun Malam Ibrahim muna jan ka. To wallahi gaskiya kan na yi sa'a na sa ne ku yau. Allah sarki. Na kullum ina tuna muku wallahi. To to muna jan ka. To wallahi yau kuma yau ma na kwasa na kai kai gona ta. Mm. Na fara shiryawa kuma na kai kai zamani bane mai yawa. Allah sarki. Ka shirya tsafke kenan. Ina fata kuma da babu da muna mai albarka kwarai kam na shirya sosai wallahi. To amin amin to Malam Ibrahim gode. Amin amin yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Yobe. Alhaji Lawan Sani daga Yobe State Port School Local Government Line biyu. To Alhaji Lawal ka shirya noma? Eh to mun shirya sai dai mun dan samu akasin. Mm. Me ya faru? Hukuma ta sa an cika fam na noman rani zuwa noman damuna to duk dai da haka har yanzu ban fudda ran za mu samu ba. Amma mm. bai shigo wurin mu ba. To. Alhaji Lawal Sani da fatan hukuma ta ji wannan bayanin naka yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana da Musa da Murya Gombe State ne. to Malam Musa ka shirya noma bana? Eh mun shirya noma bana mu ne muka shirya noma mutanen Gombe ma insha Allah. Allah sarki kamar wani irin shiri ka yi? Dan yanzu haka insha Allah mu ana ana kokari. To ga dukkan alamu dai layin Malam Musa daga Gombe ya goce yanzu kuma bari mu je Zamfara. Salamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara. to shi ma layin malami daga zamfara ga dukkan alamu ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun samu wani kiran daga bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi a noma hakika mun shirya masa kwarai da gaske muna nan ba mu shirin noman rani da kuma na damina mm. amma babba abin da muke so eh. shine gwamnati ta kokari ta taimake mu da takin zamani da wuri da kuma kayan feshi da kuma maganin kwari hakika mun yi shiri kwarai da gaske na shirin noma a wannan damina da kuma na rani to malam ayuba imam kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je sokoto salamu alaikum da wa muke magana daga sokoto malami na sokoto ko yana nan to shi ma ga dukkan alamun layin shi ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana mana ra'ayi kuna dai tare da sashen hausa ne na murya amurka a birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 4 da minti 44 mun sake samun wani kiran daga sokoto assalamu alaikum maryam dauda ina wuni assalamu lafiya lau ina gajiya lafiya lau kina tare da usman e bello bonkari karamar hukumar mulki ta binjiya jihar sokoton najeriya Malam Usmanu ka shirya noma? to alhamdulillah na shirya noma domin an na kai taki kuma ina kai tsaye ga gyaran gona sai dai abu kashi guda da muka bukata hajiya maryam mm. a muna bukatar gwamnati ta shigo cikin wani al'amari ta ba mu takin zamani da kingin wuri mai so da dama mu talakawa gaskiya abin bai kai gare mu da ya kamata to muna son don Allah a ba mu shi cikin lokaci mu sa shi amma sai ga an ba sai sai can karshen damuna ke gabe da fa'ida to don nan muke kira Allah a taimaka wa masu dan karamin karfi domin mu ga cewa mun inganta harkar noman mu da fatan Allah ya kara inganta mana harkar noma a Najeriya baki ɗaya na gode Usman Ebello Bonkari karmar kuma mulki ta Bilgiya jihar Sokoto Najeriya Malam Usman Bello mu ma mun gode da fatan hukuma za ta ji yanzu kuma bari mu je makwabciyar Sokoto wata kan jihar Zamfara asalamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Da Aliyu Abbas Latin mafara Zamfara State. To Malam Aliyu muna jan ka ka shirya noma bana? To lalle kan na shirya ba ni ba da sauran 'yan uwana duk baki ɗaya mun shirya kwarai. Allah sarki. eh kuma muna fatan dai irin taimaka da gwamnati ke yi to Allah sa ta kara kuma muna roƙon abin da gwamnati za ta iya bayarwa Allah shi ba mu shi. Mm, kamar wani irin taimako ne kuke son gwamnatin ta yi? Eh, a tana yi gwargwadon hali ba da ainihin taki mm. da sauran kuma wasu waɗanda ke buƙatar kuɗi a ba su su yi noma muna fata a yi hakan. To Malam Aliyu da fata gwamnati ta ji wannan korafin naka yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Katsina. Muna magana Alhaji Abubakar Sani yan Siliu Katsina. To Alhaji Abubakar muna jan ka. Maganar noma cikin yadda Allah mai shirya tsaf. Mm. Mun kai taki na gargajiya mun zuba a gona muna jiran yanzu sassabe mai gyaran gona mu jira Allah ya nashi iko ya ba ruwa haka ina roƙon Allah kuma ya sa mu damina albarka da kuma neman ƙarin tallafi a gwamnati ta sa mana hannu da game da takin nan shi ma yana da matsayi na zamani To amin Alhaji Abubakar Allah ya albarkaci damuna kuma da fatan gwamnati ta ji mun sake samun wani kiran daga Katsina dai. Ibrahim ne kewa. Tun Malam Ibrahim muna jin ka ka shiryawa na bana? Mun shirya kwarai da gaske don mun share gona mun kai taki gona kuma. Amma muna fatan gwamnati dai ta ƙara sauko da farashin taki da ake cewa za a da mana dubu biyar da ɗari biyar. Hmm. Allah ya sa dace ba mu damuna mai albarka. Amin Malam Ibrahim kenan daga Katsina yanzu kuma bari mu koma Kaduna. To, Hajiya Maryam barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Murtala na kiran ku daga sa Gasa Kaduna tare Najeriya. Malam Murtala kana lafiya? Lafiya kalau Hajiya. To, madalla ka shirya wa damuna bana? To, gaskiya jikina da zuciya na sun shirya amma kayan aiki ne dai sai a hankali. Su kawai da hmm. ke gaskiya mu ga sun wadatar kuma gashi an ce mana wai juma'an da ake kyautata laraba. kuma gashi laraban tana so ta har yanzu ba isassun kayan aiki taki man kwa magungunan kwari da sauransu muna roƙo gaskiya shi ministan harkar noma ya akwai dan gaskiya rauni fa gaskiya ne ke sai ga damuna ta kusa faɗi a tashi lafiya. Mm. To amin Allah ya sanya Malam Murtala daga Kaduna mun gode mun samu wani kiran daga birnin tarayya Abuja. A'a, Ibadan ne. Oh, Au, daga Ibadan ne? Eh. To, da wa muke eh, magana eh, daga Ibadan? Eh, sunana ga kan PDP nan kala ake yanayi Ibadan. To, malam ma daga muna jan ka. Eh, gaskiya wannan mauli'i ne yana da fa'ida mai kyawu, amma hmm. noma na bana wanda annabuta yana shiri babu taki. Hmm. Rashin taki shi ya kawo matsalar noma ko ka shirya ka ci ka buɗe gona babu taki. na fatan gwamnati ta taimaka ta turo mana taki Allah ya taimaka to a mamman gode da eh. ra'ayinka eh, da fatan kuma gwamnati eh. ta ji wannan korafi kuma za ta ƙara taimakawa mun samu wani kiran daga kebbi daga kebbi wake magana daga kebbi kuna magana da alhaji zakiru mai katako alal lawa gama to alhaji zakiru ka shirya noma eh noma yanzu haka ni yau ba ma gidanmu nake ba ina wurin noman ka dada Allah sarki eh. to da mana bana kai tsaf kenan a da mana bana insha Allah tsaf kenan amma dai su ka noma akwai tsada gwamnati abin da ya kamata ta yi ta sauko ka dibi manoma na gaskiya ba mutum koma ya kai abuja ba yana lissafin wanda za a yi ka gane manoman nan da ka yi su ya kamata a sa su jagoranci kwamitin harkar noma su sun kasan sirin yan uwansu manoma shi a shawar da nake ba gwamnati gaba ɗaya ta ƙasa har zan kuwa jiha da lokar gama. Hmm. to alhaji zakira daga birnin kebbi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je bauchi assalamu alaikum Hajji maryam dauda wa alaikum salamu da wa muke magana Ina magana da sama'il esfawa kafin majaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. Tun Malam Sama'ila muna jan ka. To Hajiya Madan Dauda alhamdulillah na ji daɗin wannan maudu'i na ku yau. Allah sarki. Akan noma noma ka aimu muka shiri ma noma Hajiya Maryam. Da kyau. Domin dalili ko ne, kin san yanzu halin da muke ciki a Najeriya. Mm. shinkafa yar gida da muke sayan ta da naira ɗari da hamsin a ɗari hudu da hamsin ɗari biyar muke ci ta kinga ko ya zama dole ai mu shirya ma noma. Ba shakka haka yake sai dai malam Sama'ila za ka yi mana afuwa lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakatar da kai a Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda aka yi bikin kaddamar da wasannin kwallon hannu ko basketball na shekara 2017 a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma albarkacin haka an gudanar da wasan sada zumunci tsakanin kungiyar Birtaniya Militar da Lakurusu duka na babban birnin Yamai. Ita dai hukumar Feni Basket ta janguriyar Nijar ta yi amfani da wannan damar domin sanar da dukkan 'yan ƙasar da irin canje-canjen da take son ta kawo masha'anin wasan kwallon kwando na jamhuriyar Nijar a wannan shekarar ta biyu da goma sha bakwai. Duka dai a jamhuriyar Nijar a bangaren wasannin kwallon kafa a kimce-kimcen shiga wasanni na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ƙasar za ta yi a ƙasar Madagaskar a nan gaba Mena Kade ta jamhuriyar Nijar ta goga a ƙarshen makon da ya gabatar da takwaranta na Kamaru a babban birnin Mai inda aka tashi ɗaya da ɗaya. Ƙungiyoyin guda biyu sun dabsa 'yan kwanaki da suka gabata inda suka yi biyu da biyu ita dai kungiyar ta maina za ta ci gaba da kimce-kimcenta domin ganin cewa ta kai labari a wasannin kasashen nahiyar afirka na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na wannan shekarar idan muka leƙa ko a nan nahiyar afirka a shirye-shiryen tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na shekara takwas a ƙasar rasha a republic democratic congo tsohon zayir ta lailaye kasar kenya da cibiyu da ɗaya an goga a birnin paris tsakanin kungiyoyin kwallon kafa na elefan na cote d'ivoire da le lion de la teranga na kasar senegal inda ake ɗaya da ɗaya har minti na 88 ana damsawa sai dai sanadiyar mamayewar filin wasar ya sa alkali tsaye da wasan a wani labarin kuma duka da ya shahi hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika ɗan kasar morocco nan isham el amrani ya fice daga mukaminsa na magatakardan hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka yana kuma rike da wannan mukami ne tun shekara ta 2011 shi dai isham allah amrani ya bar wannan mukamin tun ranar 26 ga watan maris dinnan da muke ciki na wannan shekara ta 2017 ba tare da ba da wani cikakken bayani ba abin da dai kowa ya sani shi isham allah amrani dan kasar morocco tsohon magatakardan hukumar caf ko kuma kaf ta kwallon kafa ta nahiyar afirka yana ɗaya daga cikin 'yan gane kashenin tsohon tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka isa hayatu wanda ya sha kashi a zaben da aka yi a ranar 16 ga watan maris gaban dan kasar madagascar ahmad ahmad sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka caf ko caf idan muka leka a wasannin na shirye-shiryen shiga kwallon kafa na duniya na shekara 2018 za su wakana a kasar rasha amma wannan karo a bangaren latin amurka dan kasar argentina nan kuma tauraruwar kwallon ƙauka na kungiyar fc barcelona cewa da lionel messi ya samu kashedin ba zai sake buga ma kungiyar kasarsa ba ta argentina har nan da wasanni hudu na gaba wannan ko sanadiyar wani mummunan kalamai na zagi da yawa alƙalan wasa waɗanda suka yi alkalancin wasan da ya haɗa argentina da ƙasar chile wasan da ya baiwa argentina damar samun nasara ci ɗaya da banza kuma hukumar ƙwallon kwallon kafa ta duniya fifa ta cisa tarar euro dubu tara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jagoriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa a kwanan nan cewar kare haƙƙin bal'adama yana da muhimmanci ga manufofin diplomasiyar amurka yana cewar ɗabi'unmu su ne manufofinmu wurin kare haƙƙin bal'adama don cimma waɗannan manufofi majalisar dokokin ƙasar ta umarci ma'aikatan harkokin wajen da ta gabatar da rahoto a kowace shekara akan hali da ake ciki game da haƙƙoƙin bal'adama a faɗin duniya waɗannan rahotanni suna bayyana ƙoƙari da ake yi wurin walwala da raya demokaradiyya da ba kowane bil'adama 'yancinsa a faɗin duniya ciki har da vietnam a yayin da ake samun nasarori a cikin shekarun nan har iya akwai damuwa sosai akan rahotanni da ake samu dangane da take haƙƙin bil'adama a ƙasar vietnam rahotannin bayan nan akan take haƙƙin bil'adama a vietnam na nuna ana ci gaba da fuskantar matsaloli iri-iri a ƙasar daga cikin matsalolin akwai matakai da gwamnatin vietnam ke ɗauka na hana wa 'yan ƙasar haƙoƙinsu a fagen siyasa da 'yancin shirya taruka da kafa ƙungiyoyi da kuma faɗan albarkacin baki a yayin da wasu miliyoyin 'yan vietnam ke samun daman shiga hanyoyin sadarwa na yanar gizo da kafofin sada zumunta gwamnatin ƙasar na ci gaba da ɗaukan matakai na mamaye kafar yanar gizo an samu ƙaruwan ɗaure masu fafutuka da ke ayyukansu cikin lumana a shekarar 2016 akwai rauni matuƙa wajen ƙoƙarin hukuma na tsaron lafiyar 'yan ƙasar da hana a takura musu kamar hana kama mutane ana tsare su ba tare da shari'a ba haka kuma rahoton ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ambato matsalolin rashin adalcin sashen shari'a da rashin gaskiya da kuma irin abubuwa da suka faru a bara akan 'yan vietnam inda aka nuna wa mutane da dama rashin adalci a kotuna gwamnatin vietnam tana ci gaba da takura wa kungiyoyin fararen hula na jama'a ta hanyoyi da dama kamar gallazawar da take yi wa kafofin 'yan jarida da takaita ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu ya kamata gwamnatin vietnam ta ba da muhimmanci wajen karfafa kare haƙƙin jama'a da walwalar addini da bin doka da oda yin haka ne zai haɓaka tattalin arzikinta zai taimaka wa mutanen ƙasar kazalika kuma zai karfafa kyakkyawar alaka tsakanin vietnam da amurka Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha ya dawo da labarai amma a takaice. To, kwamandan soja Amurka da ke Iraki ya ce mai yiwuwa ne su ne suka kashe mutane fiye da ɗari wato fararen hula a ran 17 ga watan nan na mali da muke ciki a lokacin wani farmaki da suka kai. kwamandan lieutenant general stephen townsend wanda ke jagorancin mayakan kasashen kawance da ke fama da isis a can iraq da syria ya ga manema labarai daga badaza cewa tun da lalle sun kai farmaki a yankin lokacin da abin ya faru mai yawa ne su ne suka halaka wayannan mutane din ya ce hukumomin iraki sun tabbata kungiyar da ce ta tare dimbin mutane a wurin da abin ya faru ko don a hada wani tarko da fata cewa su kasashen za a shiga cikinsa ko kuma domin dai a sa su mutanen su zauna a matsayin wata garkuwa sannan yanzu ita kungiyar ta isis ta fito da wani sabon faifan bidiyo inda a ciki take barazanar gargaza kasar iran bidiyo mai tsawon mintoci 36 musamman yana auna 'yan wato mazhabar sinni ne na iran wanda mayakan isis suke zargi da cewa suna takura musu sannan majalisar ɗinkin duniya ta fara tattaunawa akan yadda za ta haramta duk ƙasashe mallakar makaman nukiliya to amma ƙasashen da daman suna nan da makaman sun ce sam ba su yadda ba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya